يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna alhamis bakwai ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna talatin ga watan hudu shekara ta 2020 a lokaci ne da muke gudanar da karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara a dan kokarin sanin shi alkur'ani din ma'anoninsa sannan da fatan Allah azurta mu aiki da shi in ba a manta ba dai muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 128 a yau za mu dora kan aya ta 129 ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون نعم الله مدوكك يتشي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا haka nan mukan ɗora sashin azzalumai kan sashi bima kanu yaktibun saboda abin da suka kasance suna tsorurta suna aikatawa wannan aya kamar ƙarin bayani ne akan aya da ta gabata cewa wato ainihin aljanu azzaluman aljanu shaidanu hakanan azzaluman shaiɗanu na mutane suke ma'amala da juna suke amfana juna wajen abin da suke na shirka ko na saɓan Allah ko na cutar da bayan Allah to kamar yadda suke wannan hakanan Allah yakan ɗora sashin azzalumai akan sashi wannan Abin da ake so a nuna mana azzalumai duk inda aka taru aka yi zalunci wata ran su azzaluman zaka ga tsakaninsu kuma sun dawo suna rikici idan an je an tari ne an yi fashi to bayan an fashin wajen kudin kuma ya za a raba sai ka ga wasu na nema su danna wasu wasu na nema su kwace kila wasu ma na so su harbe wasu haka azzalumai suke duk wani abu da aka haɗa aka zalunci to sai ka ga wannan azzaluman kuma ta hado tsakaninsu ka dubi tsakanin amerika da rasha shekarun baya can duk ƙasashe ne na kafirai kuma duk ba sa ƙaunar musulunci amma tarayyar sofiyar a lokacin ta fi zalunta musulmi ta hana su sakewa ta takura musu duk ƙasashen da suke bangaren rasha ɗin nan ta danne su ba ku isa ku kira sallah ba a fili ba ku isa ku yi musulunci a fili ba haka ana nan sai allah ya tsora amerika kan rasha sai mata fata-fata aka warga su Ka kaga azzalumai ne Allah ya ɗora kan azzalumai haka nan muke ɗora sashin azzalumai akan azzalumai haka tun jiya har yau har gobe idan ana ta zalunci wata ran sai kaga, in ku ba za ku iya da azzaluman ba sai Allah ya ɗora wasu sashin su akan wasu haka nan sai kaga sashi suna ta kashe sashi sashi suna zalunta sashi ba don komai ba Allah ya ce bi ma kanu yaksibun saboda abin da suka sance suna aikatawa wato na wannan ɓarnar da suke yi ɗin, ita barnar kanta dama can zalunci ce wajen kuma an samo abin da aka yi ɓannayya za a yi raba sai kaga sashi yana nema ya zalunci sashi in kuma ya ƙi sai kaga sashi yana nema ya auka ma sashi Allah ya tsare ne Allah ya ce ya ma'sharal jinni wal ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على وغرتهم الهاة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم kafin wannan آية آية misali akan wancan وكذلك نولي بعض الظالمين كو على بعض ala ba zamu da muka yi magana aljanu shaidanu da aljanun mutane yanzu zaka ga irin matan nan da suke amfani da harkar sihiri harka aljanu sai ka ga ita matar nan tana ta juya mijinta sai yadda ta ce to ita kuma can aljanu suna juya ta sai ka ganta a fige ba kwanciyar hankali ba natsuwa saboda ita nan mijinta yana kamar bauta mata sai da ta ce ita kuma can tana bauta ma aljanu sai da suka tsara mata sai ka ga babu kwanciyar hankali to haka sai ka kaga dukkansu azzalumai ne da azzaluman mutanen da azzaluman aljinu sashen su bisa sashi dukkan cuta juna ake Allah ya tsare mu wannan aya Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal ins ya ku jama'a na aljanu da jama'a na mutane alam ya rusulun minkum shin ashe manzanni ba su zo ba daga cikinku ko daga gare ku ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labari suna kasanta maku ayoyi ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna maku gargadin haduwarku da wannan yinin shine malamai suka ce wannan magana yau za ta kasance za ta kasance ne yawmal kiyama ranar kiyama ne za a gaya ma dandazon mutane da dandazon aljannu shin wannan hali da yanzu kuke ciki sai a yi musu tambaya ce ake kiranta ta ta ƙariri ta taubihi ta gwalewa inda a lokacin amsar ba ta da daɗi sun yi abin da suka yi an zo farfajiyar tashin kyama sai a ce masu alam a cikin rusulun minkum shin manzanni ba su zo ba ne daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna ƙasanta muku ayoyina ku yi kaza ku bar kaza wayin zuru na kum liƙa a kum haza su ne muku gargaɗin wannan yinin haɗuwarku da wannan yinin nan na yau ga kunan kun haɗu da shi ƙalu shahidina ala anfusina sai su ce iyi mun shaida makanmu sun zo mana kuma sun isar da saƙo e wa garrat humul hayati duniya sai dai rayuwar duniya ce ta ruɗe su jin daɗinta da ƙawarta suka shigalci suka ƙidan abin da manzannin suka zo masu da shi wa shahidu ala anfusihim su shaida ma kansu da kansu annahum kanu kafirin lalle su sun kasance kafirai ba su bi manzannin nan ba ba su yi aiki da abin da suka zo musu da shi ba kaga wannan magana tana da tashin hankali lokacin da bawa zai makan shi shaida da kanshi bai yi daidai ba kuma a lokacin shaida ba ta da amfani farfajiya ce ta tashin kiyama ba dawowa za a yi ba an yi abin da aka yi a nan na ɓanna saboda haka su da kansu za su shaida wanda ibn kasir yake cewa su a nan an ce rusulan nan ko alam ya cikin rusulun minkum to sai ake cewa su manzanni sun zo ne cikin aljanu kuma sun zo cikin mutane suka ce a ibn kasir ya ce a ai dukkan manzanni daga cikin mutane suka zo sai dai an aiko su zama manzanni ga 'ya'yan adam sannan ko masu wato nuzur gargaɗi ga su aljanu zama saƙon ya game manzo an aiko shi ne ila sakalaini zuwa ga mutane da aljanu shi ya sa wannan aya ba tana nufin su aljanu suna da manzanninsu daban ba su ko mutane suna da nasu daban a'a manzannin duk daga mutane suke ba su zo musu ba ƙarin bayani yake cewa kamar da ibini jari shi ma haka ya tafi yace babban dalili faɗin Allah inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin biyi na min ba'dihi har zuwa inda Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wannan aya da cikin suratul nisa'i tana tabbatarwa dukkan manzanni daga cikin mutane suke lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad kenan kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuh wanda shine manzo na farko wan nabiyuna wan nabiyina min ba'dihi da Annabawa wanda duk suka zo bayan annabi Nuh har zuwa manzo cikamakin annabawa dukkan su an yi wahayi zuwa gare su kuma zuwa ga al'umma su kenan Allah ya ce rusulan mu mubashirina dukkan Dukkansu mun aiko su a matsayin su zama manzanni masu bushara wanda ya bi Allah ga aljanna nan tana jiran shi wa munzirina masu gargadi da wuta wanda suka kibin Allah wuta na nan tana jiran su li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada wata hujja ta kasance ga wato mutane gobe kiyama bayan aika musu da manzannin kamar waɗannan kaga za a ce shin ba zo maku ba aya da makarantu yanzu sai su ce ina ai sun zo mana alu shahidina ala anfusina mun shaida da kanmu manzannin nan sun zo mana wannan aya tana nuna kinan manzanni duk daga cikin mutane suke kamar yadda wata ayar Allah ya ce ja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab muka sanya cikin zuriyarsa shi annabi Ibrahim kinan annabta da kuma ba da littafi ashe ka gani kenan dukkansu sun zo wato daga cikin mutane su kam a aljanu abin da ya zo yake nuna su taba'un ne lil su suna bin bayan mutane ne wajen sako ga abin da aka faɗa mana kamar yadda Allah ya faɗi na ba mu labari game da su a can cikin suratul ahqaf Allah ya ce wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu haga nan mun ji kenan Allah ya ce yayin muka juyo da wasu wato aljanu zuwa gare ka kenan wata jama'a ta aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suna sauraron qur'ani yayin da kake karanta shi a wani waji falamma hadaruhu yayin da suka halarto suke ji qalu su da kan suka ce an ku saurara wato aljanu suka gaya ma yan uwansu ku saurara ma qudiya yayin da annabi ya gama karatun ƙur'ani wallau sai suka juya ila ƙaumihin munziri zuwa ga mutanensu suna masu gargaɗi ƙalu suka rika cewa ya ina sami ina kitaban unzulamin min ba'di musa musaddiƙan lima bayna yadayhi yahdi ila haƙƙi wa ila ɗariƙin mustafi kaga sun koma suna gargaɗi kenan suna isar da abin da suka jurin manzo kamar yadda sauran al'umman manzo suke isar masa da abin da suka jurinsa na manzanci zuwa ga sauran al'umma kaga su ma haka suka yi suka ce ya ku mutanenmu mu mun ji wani littafi wanda aka saukar da shi bayan musa alaihi salam yana gaskata abin da duk ke gaba gare shi wanda ya zo kafinsa kenan shine sannan yana kuma shirewa zuwa ga gaskiya kuma yana shiryawa zuwa ga hanyar nan miƙaƙiya wa haka dai suka yi ta karanta masu abin da suka karanta masu na wa'azi wanda shi ke tabbatar mana da cewa su aljanu taba'un ne lil insan ba wai su ma aiko musu da manzo ba ne a cikin a wannan wanda suka faɗi hakan malamai sun masa raji sun ce a'a wannan aya ba tana nufin wai su ma aika musu da manzanni ne ina fata an gane aya dai abin da take nuna mana su mutane za su shaida da kansu an kai an aika masu da manzanni kuma sai su ce kawai rayuwa ce sai a ce rayuwar duniya ta ruɗe su wanda wannan ba hujja ba ce zai kiyama mutum ya ke abin da ya ga dama ya ce ai shi duniya ce ta ruɗe shi ba a halice mu don mu zo mu ruɗe da duniya ba ita duniya so ake ka ci gajiyarta kamar gona ne ka nomo abin da za ka kawo gidanka ka ci ka sha to haka nan duniya take ka shuka abin da za ka girba ka samu ka shiga aljanna to amma su sai duniya ta ruɗe su ya duniya take ruɗa wanda take ruɗa tana ruɗar su ne ta hanyar abin da ke cikinta na jin daɗi in an sami kuɗi sai kuɗin kuma su ruɗi mutum sai ya manta da bautar Allah in an sami mulki sai mulkin ya shagalantar da mutum ya manta da bauta ma Allah in an sami wata ɗaukaka in an sami ƙarfi da ƙuruciya irin na matasa sai wannan abin ya rudi bawa sai ya manta ko kawar duniya da ta karikitanta musamman yau irin yadda muke rayuwa abubuwa wanda suke fisgiran ‘ya'yan adam to za su ce wai wannan ne ya hana su su bi abin da manzannin suka zo musu da shi wannan wa shahidu ala fasihim ba shi ba hujja bace da kansu za su shaida ma kansu ba su bi manzanni ba kuma duniya suka bi ranar kiyama duk za a yi wannan kamar fim ɗin kai ka ce kamar wato ta taɓar zaɗin Allah ya tsare mu saboda haka annahum kanu kafiri za su tabbatar makansu su dai kafirai ne a duniya ba su yi imani ba sannan kuma manzanni da suka zo masu ba su gaskata su ba Allah ya tsare mu shi yasa kullum ka yi abu lokacin da abin zai amfane ka kada ka zo ka yi ihu bayan hari in ji bahaushe ya zama yanzu ake kiran ka ka tsaya kai tauhidi ka bauta ma Allah shi kaɗai ka bar shirka ka rabu da aljanu ka rubu da kowa ka tsaya kan sunna ka bar bid'a yanzu ne ba wai sai nan gaba ba ba sai ka tsufa ka ce he nan gaba mu za mu yi abin nan ka watsar da duniya ka tsaya kan hanya haka nan ka tsaya kan shirya ba ka ce a'a kai yanzu sai nan gaba wace gaba ka san gaban ko yau ko gobe Allah ya samu cika da imani ya Allah ya ce ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا Mm-hmm. وما ربك بغافل عما يعملون نعم الله مدوك كيتي ذلك أن لم يكون ربك مهلك القرى بظلم هكذا وتويد الأمر يكي ka bai kasance mai halaka wata alƙarya ko wani birni ko wata maraya bi zulmin kawai saboda zalunci ko kuma su kansu abin da suka yi ba tare da sun sami wata hujja ba ta zo musu ba shine bi zulmin wa ahluha ghafilun alhali ahalin wannan alƙaryar suna gafale kawai a zo masu da halakawa ba tare da manzo ya zo kafin haka ba Allah baya wannan wali kullin darajatun mimma amilu wato kowa kowa yana da kowane yana da darajojinsa gwargwadon abin da suka yi aiki su bayi kenan wanda suka yi aiki na kwarai to akwai matakai na daraja daraja mataki wanda ke sama ita aljanna mataki mataki ce haka na wanda suka yi aiki na barna wanda zai kai su wuta ita ma haka wutar ƙasa ƙasa ce ga ta nan mataki mataki Allah ya tsare mu shine nan wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ubangijinka bai kasance wato mai gafala ba game da abin da suke aikatawa duk abin da bayi suke Allah yana sane wannan aya malamai sun mata fassara kamar biyu kamar yadda ibn kasir shi ma ya hakaito daga wato abu jafar bin jarir ɗabari cewa ma'anar zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun ubangijinka hakanan al'amarin yake bai zama mai halaka alƙarya ba saboda zalunci alhalin mutanenta suna gafale ma'ana haka kawai Allah ya zalunci wani gari kun gane Allah dai kun san dama ya haramta ma kanshi zalunci ko baya zalunci kuma ya haramta ma kanshi zalunci ba su yi abin halakawa ba Allah ya halaka su Allah baya wannan kun gane wannan haka nan ko kuma a'a su mutane su suke zalunta kansu da kansu suke yin abinda sababin wannan abin za a aiko musu da uquba ko zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ko sai aka ce me yuziqahum ba'd allazi amilu ka gani idan ɓanna cewa cikin teku da kan tutu ko ina ana ta ɓarna to shikenan sababin ɓarnar Allah ya ce kar a yi ɓanna aka ƙi haka ƙi sababin wannan abin da hannunsu ya aikata sai a ɗanɗana masashin wato a ɗanɗana masu wani sashi ma na azabar abin da suka yi don da ji za a kama su da abin kila halaka za a gaba ɗa yanzu abin da ake ganin nan kila na rashin jin daɗi duniya duk taƙi daɗi watakila sababin abin da mutane ke aikata ne cikin teku da kuma a cikin tudu ko? kun san kuka tafi ƙasashen duniya da suke da ke gaba da teku to ba a yin hotel sai an je gefen gaba din gaba ga ruwa a yi a shi kan shi hotel din sai an gino shi cikin ruwa sannan ya sama duk wanda suke ciki suna ganin ruwan teku kama a cikin ta suke haka za a shiga a tafasa din da ake haka kuma tudu din yanzu ku dubi da gari na aka dan sami kwanci hankali ka tafi bi duk gidajen da ake bukukuwa din kuma haduwa ake maza da mata ana cakura a yi rawa a cashe ai kaɗe-kaɗe ai waye ne ai liƙe-liƙe duk wannan fasadi ne to Allah baya halaka wani gari haka kawai sai in su 'yan garin sun jawo ma kansu da kansu kuna ganewa sannan kuma an masu gargaɗi haka kawai ba wai daga ma sun yi abin za a a sai an masu gargaɗi tukuna ku bar kaza ku daina kaza masu wa'azi suna ta faɗi an ƙi ji to sai Allah ya aiko da hukubarsa shine shine wa ahluha ghafilun kawai suna gafale suna cikin saɓan. sai a'a sai an faɗakar da su kun gane da kyau eh shi yasa ya zama su masu gargaɗi kullum. a wata yar Allah ya ce wa in min ummatin illa khala nazir babu wata al'umma da ta gabata face akwai masu gargaɗi a cikinta saboda me Allah ba a bane wata yar Allah cewa laqad ba'athna fi A ummati rasulan Laha, ibudullaha tani tagut mun aika cikin kowace al'umma da manzo a shi kaga kowace al'umma an aika mata da mai mata wa'azi cewa ku bauta ma Allah kuma ku nisanci tagut haka nan wa makuna kunna mu'azzibina hatta na ba nab'atha rasula Allah ya ce ba mu zama masu yin azaba ba sai mun aika da manzo haka kawai ba aiko da masu wa'azi ba sai a ce gashi kowa yau ya san duniyan nan ba inda wa'azi bai shiga ba hasaran nan duk abin da ake sai dai su rika faɗa da wa'azi amma sun ji sun kangare ta ka kaga an aiko da wata ukuba da kowa zai ɗanɗana kudarsa kaga Allah ya yi ba don zalunci ba ne a sai dan ya zama gargaɗi ga mutanen ko dai su gyara ko kuma Allah ya fara kama su sannan kuma ga kaman can gobe kiyama ko mm. sannan gashi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir kowace jama'a aka tura ta cikin wuta gobe kiyama masu gadin wuta sai su ce alam ya'tikum nazir shin mai gargadi bai zo maku bane qalu bala eh ya zo mana kaga sun tabbatar kenan eh qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala sai su ce ne ya zo mana sai dai muka karyata a shekaga kenan babu wanda zai shiga wuta haka kawai da shi da kanshi zai tabbata ya shiga da hujja da dalili bai bi abin da aka hana shi ba shi ya sa abin da ya same shi ya same shi Allah ya tsare mu a sai aya ta gaba wali kullun darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun muka ce wannan ayar abin da take nunawa wato darajat malamai suka ce wa likulli amilin fi da'ati llahi aw ma'siyatihi maratib eh wa manazil min amalihi kowane ma'ai kowane ma'aikaci mai da'a ne ga Allah ko mai saba masa ne to yana da maratib matakai eh matakai daban-daban da kuma manazil masaukai daban-daban na aikinsa eh, yablughuhu Allahu iyaha wa yusibuhu biha Allah zai isar da shi wannan masaukin kuma zai fakan kamai in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran haka abin yake shine wa likullin darajatun mimma amilu eh wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ka ba mai gafara bane game da duk abin da bai suke aikata duk abin da kake Allah yana gani ya sani yana ji ikon shi na nan akan ka shi yasa ibnu kasir ya ce ai wa kullu zalika min amalihim ya muhammad wato haka ne wato bi ilmin min rabbika duk wani abin da suke aikatawa na aiki to akwai ilimin ubangijinka akan abin yuhsiha wa sannan ko wato wa yusabbituha lahum indahu zai sa zai kididdige abin ubangiji sannan kuma ya tabbatar masu da ladan abin a wurinsa eh liyujazihim alaiha inda liqa'ihim iyahu wa ma'adihim ilai sannan ya sakan ka masu akan wannan aikin yayin da za su haɗu da shi sannan kuma yayin da wato ainihin wa ma'adihim ilaihi da kuma yayin da za su koma makomarsu zuwa gare shi ba gara ba zago Allah ka sa mu gare kyau a wannan rana ne Allah ya ce إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين نعم إنما توعدون لآت وما نعم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون نعم ألا ملوك تيتي وربك الغني ذو الرحمة ubangijinka shine alghaniyu mawadaci zur rahma mabucin rahma in sa yasha yuzhibukum in Allah ya so sai ya tafi da ku ya share ku gaba ɗaya wa sakhlin min ba'dikum ma ya sha? ya maye gurbin ku wato bayan ku ya maye da wasu ya khalifantar da wasu bayan ku wanda ya so kama an sha kun min ci ƙaumin akharin kamar yadda ya samar da ku daga wata zuriya ta wasu mutanen na daban da yanzu ba mu bane shekara ɗari nan da ta wuce wasu ne yau ga mun duniyar na nan wata ɗarin wasu ne ba mu ba inna ma duna la'atin lalle abin da ake muku alkawarin nan na ƙiyama zai fazo babu shakka amma an tumbi mu'jizina ku ba masu gagara ba ne ku ba masu kucewa ne wannan haɗawan a tayar a taru gidan wurin tashin kiyama duk sai ya hada da ku qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kace masu ya ku mutane na ku yi aiki akan abin da kuke akai kuke aiki wato na shirka da kin bauta ma Allah shi kadai inni amilun ni ma ina nan ina ta aiki na akan inda nake aiki na tauhidi na kadai ta Allah da bauta fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar da sannu za ku sani wai Gawaye ne ƙarshen al'amari zai kasance aƙibatu dari ƙarshen gida kenan gawa zai kasance innahu la yuflihu zalimun abin da yadda yake lallai azzalumai ba sa samun rabauta da azzalumai ba sa rabauta ba sa samun arziki Allah ka tsare mu a wannan aya za mu ga ana ta tabbatar mana da rububiya ne ta ubangiji mun gana aka ce wa rabbuka ko ayar baya ma ai an faɗi wannan ko inda aka ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya amalun kaga rabbuka an faɗe shi anan sai aka ce wa rabbuka aka maimaita ta dan a tabbatar mana da rububiyar ta ubangiji ka shine alghani kaga za a iya cewa huwa alghani kawai ko tunda can an faɗe shi amma sai aka ce wa rabbuka aka dada fito da tauhidin da cewa rabbu shine rabbu kuma shi ne alganiyu kalmar ganiyu suna ne na Allah kuma siffa ce ya siffanta da siffa ta wadata siffa ce ta sa kun gane da kyau eh wa rabbuka al ubangijin kashi mawadaci ne an jami'i khalqihi min jami'il wujuhi mawadaci ne gabanin dukkan halittunsa bai bukata komai nasu sannan kuma hum wato humul fuqara ko su kuma su ne mawada wato mabukata ilaihi fi a ahwalihim a dukkan halayen bayi su mabukata ne zuwa ga Allah shi kuma wato mawadaci ne ga su ta kowace fuska baya bukatar komai wurin su domin shine rabbu shi ne shine shi shine alghani ko kuna ganewa da kyau wato Allah ne Allahu huwar wato huwal ganiyu sai na aka ce wa rabbukal ganiyu ta sai aka ce zurrahma ba ce wa rabbukal ganiyun arrahimu ba haka za a iya cewa wa rabbukal ganiyun rahim amma sai aka ce zurrahma ya zo da zu malamai suka ce zu kalma ce da take nuna abu yana da yawa kenan zu malin zu jahin zu rahmatin ba sai a tingo Allah ma abuci rahama ne rahama sifa suna ne na Allah sannan kuma rahamarsa sifa ce iliya wacce yake yin tasad da ya so lokacin da ya so kuma inda ya so ko ba haka bane to kaga sai ake amfani da zu don a tabbatar mana da Allah shi ne ma'abucin rahama kuma rahamarsa ta yi da wace kowa da kowa rahmati wasu alkulla shay'in fa aktabuha lillazina yattaqun kaga anan wurin sai mu duba mu gani wato ana so a nuna mana me yasa aka ce wa rabbukal ganiyyu zur rahma abinda za a faɗa mana gaba in ya sha yuzhibukum in ya so sai ya tafi da ku Wai yastakhlim ba ba'dikum ma ya sha ya mayar da wasu a gurbin ku wanda ya so amma tun da shi wa rabbukal ganiyyu zur rahma ba zai hakan ba kuma bai ba kuna ganewa saboda tafiyar da wanda yayi ba daidai ba a sa wani dan a nuna mashi shi menene ne kaga misali in wani ya zo ya tafi da wani mai juya mulki me yake so ya samu mulkin kujerai yake so ya hau to in Allah ya tafi da bayi da suka saba mai me yake bukata wurin su me zai da gurbin nasu ka gani haka yau idan wani ya zo yana abin nan fada akan wani abin to kila wani abu ne shi yake karewa to shi ubangiji fa shi zo rahma ne fa abin da yake shi algani ne to sai da aka fara gabatar da waɗancan abubuwan da sai a ce wa in ya sha ko kuma in ya sha hibkum wai yastakhlin min kuma ma sha amma wa rabbukal kalgani zur rahma ubangijin kama abucin wadata ne ma abucin rahama ba abin da zai amfana dan ya share ku sai ba abin da zai amfane shi a mulkin shi in duk kun kangare mushi ba abin da zai rage a mulkin sa da ikonsa. sa in kun masa a gaba ɗayan ku ba abin da zai kare cikin mulkin sa kan ku kai ma to saboda haka sai ya kyale ku wanda suke kila gaba in sun sami wani horon su tuba in sun sami wani wa'azin shi yasa sai aka bar al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam duk bannar da zaki ba za a share ta gaba ɗaya ba sai dai a tafi da wasu a kyala wasu amma a share su gaba ɗaya Allah ya saboda rahamar shi shi mawadaci da ba a masa haka ba Allah ya ce kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda muka samar da ku da wata zuriyar ta daban sai mu tafi da ku mu kawo su Allah mai iko ne akan haka sai Allah ya ce inna ma aduna la'akin ko eh a can da aka ce wato ainihin tafiyar nan ko a wata harta Allah ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku mawada wato mabukata ne zuwa ga Allah amma shi Allah mawadaci ne kuma abin yabo kaga waccan ayat can fassara can wa rabbukal gani zu rahma kinan ko da can kuma in ya shayi zuhibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadir kaga dai ana so nuna mana rububiya ubangiji wata da Allah ya ce in ya shayi zuhibkum wa yati bi khalqin jadidin wa ma zalika ala bi azizi duk wannan ana nuna mana izza ta ubangiji da rububiyar shi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sun malaye kunu amsalakun ayoyi ga sunan birjit wanda suke nuna mana wannan sannan Allah ya ce in kwato inna ma tu aduna la'atin lalle abinda ake maku alƙawarin sannan zai zo la'atin zai zo babu shakka zai zo shine lokaci ne tashin kiyama da ake gaya maku zai zo zai zo kamar kuna karyatawa zai fazo din babu shakka babu kokonto yana nan zai zo kaga dai abin da aka ce me ya kamata kai mashi tanaji kawai ka shiri yanzu kun gaba ba wani korona ita ce abin gudu ba Allah ne abin tsoro da yaya mutuwa za ta zo kana mai imani shine amma mutuwa dole in azali ya zo sai ka tafi kawai ko da korona ko babu in kuma da sauran numfashi ba korona in abin da yafi korona ake sai sai ka shallaki to kaga wa ya kamata ka ji tsoro Allah shine abin tsoro sannan kuma mutuwa ta zo maka kana mai imani mai cikawa da kalmar la ilaha illallah shine kawai amma ba su firgicewa da wani abin halitta ba na ubangiji wanda shi ma bawa ne sai an ce yayi yayi in an hana shi kuma dole ya hannu saboda haka Allah ya kamata ƴan uwa mu koma mu ji tsoro mu koma mu dogara da shi mai abin da aka ce mu yi na kariya sannan ko mu mika al'amarin mu ga Allah domin me abin da aka yi alƙawarin nan na mutuwa sai ta zo abinda aka alƙawari na tashin kiyama sai ya zo wa ma antum bi na ba ku ba za ku gagara ba lokacin kiyama ya zo ne ce zai kuce kai ajalin ka ma kafin waccan kiyama ajali ya zo mu ce ce zai gudu ina za ka hmm? da gudu ake ana abubuwa a nan Najeriya ya guda tsallaka wata kasa wasu tafi Ingila wasu tafi Amerika wasu tafi ina ne sai sai abin ya faru ta can ba inda za ka tafi yanzu eh la mafarra eh, babu wani magudasa na wala malja'a illa ilaika sai ga Allah kawai yanzu shine sannan su ma sun ce ba su da magani ba su da rigakafi to ina ga mu mu dama asibitin ba maganin mu dama likitocin ga su nan dai wasu ma yanzu duk sun gudu tsoron marasa lafiya suke to kaga mu min babu aula yanzu a koma ga Allah kawai ka koma ka dogara da Allah ka ji tsoron Allah ka nemi taimakon Allah kawai shi kenan ba ka da wata mafita Allah ka tsare mu ga shi abin da aka ce ma an tumi mujizina kul ya qaumi imalu ala makanatikum inni amin ka ce ya ku mutane ku yi aiki a ka abin da kuke aikin ku annabi ya yi kira ya yi kira an ƙizi. to kai baka zama mai tirsasawa ba kowa abin da aka ce ya yi to in yi kansa ya ma in bai ba kuma kenan ku je ku yi abin da kuke na kafircin ku da shirkan ku ni ma inni amilun ni ma mai aiki ne akan abin da nake aiki na bauta ma Allah da kaɗaita shi da bauta sannan fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu da da sannu za ku san wai gawa gidan nan na ƙarshe zai kasance ne malamai nan ibn kasir ya kaito mana magana ta ainihin malaman tarihi da suka kawo shi manzo duk Allah ya tabbata mashi da wannan wai ga waye ne aƙiba ta ƙarshe za ta kasance manzo sallallahu alaihi wasallam an kore shi daga makka ko amma ya dawo makka ya shiga makka ta zama gari na musulmi Allah ya dora shi akan mutanen makka aka bude ta ko sannan mutanen su da suka karyata shi sai gashi sun zo wanda suke adawa da shi sun zo suna neman haɗin kansa haka nan ya zama garuruwa da ji suke ana fama da na kusa ma sai gashi na nesa irin su yaman su Bahrain duka an buɗe su zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an buɗe garuruwa manya-manya da ƙanana duk wannan Allah ya tabbata ma manzansa a zamaninsa da zamanin khalifofinsa shi ya sa da sannu za ku san waye ne kyakkyawan ƙarshe za ta kasance masa shi ne manzo hakanan har yau wanda duk ya bi gaskiya tsaya kanta a buga a kaɗa a raya za ka ga gaskiya dai tana nan tare da shi wanda suka ƙita sai ga daga baya kuma sun zo suna gane ta yana hula bil zalimun su a da suka mutu suna shirka su ko kafircin ba fa za su sami wata rabauta ba ba su da wata makoma sai wuce Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ne Allah ya ce فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون نعم الله ملوك يتشو وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا wato suka sanya masu mushrikai kenan mushirkai suka sanya ma Allah wato wani rabo na musamman daga abin da ya halitta na dabbobi da kuma wato kayan noma da dabbobi me ake nufi ana so ne a bamu labarin wauta da rashin hankali na mushrikai na larabawa zamanin jahiliya yadda suke yi in suka yi noma ko suka yi wato sami abin da suka yi na kiyo to shine sai su ware wani abu su ce wai wannan abin sai su ce faƙalu haza lillahi bi za'amihim wannan na Allah ne bisa riyawarsu wa haza li shuraka'ina wannan shi kuma na ababan tarayyar mu ne da Allah wanda muka aje na gumakan mu ne shi kuma wannan nasa ne amma kana li shuraka'ihim Abin da suka ce wannan ya kasance na gumakansu ne ababen da suke shirkanta Allah da shi ne abinda suka ce na wannan nasu ne sai su ce fala yasil ilallah shi kan baya saduwa zuwa ga Allah wa ma kana lillahi wa huwa yasil ila shurakaihim amma abin da ya kasance shi kuma na Allah to wannan zai iya saduwa zuwa ga gumakansu da ababen bautarsu sai Allah ya ce sa'a ma yahkumun tir Allah wadai da abin da suke hukuntawa watakila ba ku fahimci ayar ba abin da ake nufi su mushirikai in suka yi noma ba shi ne ka noma ba an an cire mu yanzu ba zakka ake ba za ka cire zakka lilfokara wani masaki saura kuma naka haka dabbobi su ma za ka cire to su yadda suke yi sai su cire abin da za su cire ɗin banda wanda za su ci dai eh, shi abin da suka cire shi su raba shi biyu mun gane sai su ce wannan na Allah ne ya ba talakawa shine na Allah to sai su ware shi haka kayan noman wannan kuma sai su ce na guma kanmu ne kun gane shi kuma ya a ware shi nan sai su ce to abin da suka ware na guma kansu ba fa zai zo ya haɗu da na Allah ba a ɗauka nan an tara hatsi ne ga shi nan ɗirki sai iska ta taso sai ta kwaso wani a saka sai ya haɗu da na Allah wanda aka ware ce a'a bai da za ce an waro shi a mayar ma amma abin da ya tafi na Allah shi kuma da iska za ta kwasa ta kai ta su ce kuna gane sai an dawo ai sai a ce to a ban mu gumaka su gumaka suna da rauni shi Allah ai babba ne to da haka shi ba za a dawo da shi ba kun fahimta A'a dabbobi ne aka ware goma ne ga sunan wannan biyar an ce na talakawa biyar kuma za a ban ma gumaka to sai ɗaya ta ballo ta dawo cikin na gumaka ta ce to a ban ma gumaka amma wata aka ware na Allah ɗaya ta balle ta koma can sai a ce to kun gane a ban masu kar a ware ta to shine nan Allah ya ta yanzu kila kun gane zancen shine Allah yake waje alulillahi mimma zara'a min al-harsi wal Amina nasiban sukan sanya daga abin da Allah zara abin ma'ana halaka kenan kayan noman ba Allah ne halitta shi ba dabbobin ba Allah ba ne halitta to sai su ware wani abu sai su ce wannan na Allah ne sai su samu Allah rabansa wa qalu hadha lillahi bi za'amihim su ce wannan na Allah ne wa hadha li shirakai wannan kuma na allolan mu ne eh fa ma kana li shuraka'ihim fala yasulu ila Allah wanda duk yake na abu wato ainihin ababen bautansu ne ba yadda za a yi ballo shiga ɓangaren nawa na Allah wato na talakawa kenan wa ma kana lillahi fa huwa yusulu ila shurakaihim amma wanda yake na Allah inda zai samu ya shiga cikin na gumakansu to sai a bamba gumakan sa'a ma ya kuma wannan kila ka ce to gumaka gunki shi zai ci ne an ware mashi saniya biyar ko raƙumi biyar to ya zai gunki fa me zai ya zai to kun san yadda ake kamar yanzu ne shehi wanda yake wannan masu abubuwa kaga yawanci abin da yake wa shehin ke ci to shi wanda suke hidimar gumakan shashare su da shafa masu mai da guguje su da suwa <laughs> waɗannan su ne masu lamushi abin da ake kawa an kai ma gunki to gunki zai ci ne shi ne suke lashe wannan kayan su suke cinye shi <laughs> su suke shashare su a shafa masu mai a kakkaɓe su to wannan masu hidimar su suke cinye wannan kayan to wato jisar da mutum bai fahimci tauhidi ba bai san Allah ba ya gama lalacewa haka za ka gani wato har yanzu masu harkar dabbobi wanda ba san Allah ba za ka ga suna irin waɗannan abubuwa ɗin shi ne ibn kasir ya ce a nan sun yi kuskure biyu kuskure na farko da suka yi kuskure na wato ainihin wai da suka ce ainihin suka yi rabo suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakansu kuskure na biyu kuma da suka yi shine wato ainihin da suka ce abin da ya shiga cikin na gumaka ba za a dawo da shi ba haka wannan zalici ne ko a saboda haka kullum mu rika gane wautan masu wauta mai Allah ya ce ta gaba نعم زي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون نعم الله يتي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم yace haka nan zayyana li kafirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum wato ababan da suke bauta ma suka zayyana da yawa daga cikin mushrikai kashe 'ya'yansu sai su rika kashe su saboda me saboda wai tsoron talauci ko tsoron abin kunya liruduhun domin su wannan mushrikan da suke sa su wato ababan shirkan nan suke sa suke yi liruduhun domin su halaka su wal yalbisu alaihim dinahum domin su likita musu addinin su walau sha Allah ma fa'aluhu da Allah ya so da ba su aikata wannan abin da suke din ba fazarhum wa ma yaftarun ka ƙyale su kawai da abin da suke yi na ƙarya da suke ƙirƙira suke yi to wannan yana da cikin wauta ta su mushrikai na laraba kafin zuwa musulunci daga cikin wautar da suke shine kashe 'ya'yansu suna kashe su ko dai wai tsoron ta aila tsoron talauci ko kuma wato ainihin r ta r tsoron abin da ake ce ma abin kunya suna kashe 'ya'ya maza saboda tsoron me tsoron talauci da tsoron abin kunya an ce talauci girmansu in yi zo hidimarsu in an ce tsoron abin kunya idan ya mace ce in auren ta ya zo hidimar da za a mata in babu to kada a ji kunya gara ma kafin auren kawai a kashe ta a kuta sannan kuma in ya mace ce a kashe ta saboda a zo a tafi yaƙi namiji ke jama gida da ƙabila ɗaukaka to ita mace ba wani yaƙi take a bagara a kashe ta a huta to shi kuma namiji kada ya zama ya girma ya zama nauyi shi ma bari a kashe shi kada ya zama ya sababa talauci a gida ko kuma ya jawo talaucin to shi ma sai a ce bari a kashe shi waɗannan dalilai duk da suke yi suna yi ne bisa jahilcin su ba tare da wani dalili ba idan ma sun yin to suna yi ne su a ganin da suke yi suke hakan kamar wata mafita ce a gare su kamar yanzu ne wanda suke ƙoƙarin wato ainihin su ce ba sa son haihuwa saboda in sun haihun haihuwar sun haifi ya'ya za su ja masa talauci saboda za su zama liability a kansu za su zama nauyi wannan duka kuskure ne saboda haka Allah ya ce da yawa za ka ga suna ƙawata masu wato kashe 'ya'yansu da wata ayar can Allah ya ce wai za bu shira a haduhun bil'unsa zalla wajen wajuhu muswaddan wa huwa kare suna wato ainihin anan wurin ya tawara min alƙaumi min su ima bushirabe a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ana so a nuna mana ɗabi'a su yadda suke yi ba sa son ya'ya mata sai ya'ya maza idan aka yi musu bushara ‘ya mace sai ai wato suna fuskar su zaki ne zaki baki kirin saboda wai bakin cikin abin da aka yi musu bushara da shi haka za su wuni wannan yinin fuskar su baki kirin saboda an masu bushara da ayya mace suka haifa to sai su yi ta shawara wai su riƙe shi a wulakance ko kuma ma kawai su je kawai su binne shi ne cikin turba ita ya macen kenan Allah ya ce wannan abu da suke aikatawa suke hukuntawa ya munana to kaga in aka ce ba a fahimci addini ba to fa babu kuma abin da ba za a yi ba na wauta musulunci shi ke saita ɗan adam wanga da musulunci ya zo ya saita su suka gane menene musulunci menene daidai sannan kuma daga nan wato ainihin suka gane daraja na ya kuma aka gane daraja ta ɗa namiji ‘ya'ya mata wanga su ne ba sa so amma musulunci ƙarara annabi ya fito ce wanda Allah ya ba shi ya mace ya rene ta to lallai za ta zama sababin shiga shi aljanna ba a faɗi da namiji ba don a nuna ya mace ita ce me wato ainihin tana da darajarta ta musamman ga ainihin wajen wannan al'ummar tamu ba musulmi ba addinin da ya ba ya mace ima da daraja irin addinin musulunci amma makiya musulunci yanzu sai ka ji suna ta kururuwa wai su masu kare haƙƙin ya mace masu wato wai a zo a sami equality a sami daidaito a komai wallahi ƙarya ne babu yadda za a yi ɗa namiji daidaita da ya mace Allah ya bambanta tun a halitta ya yayo maka gashin baki ya yi maka gemu ita kuma ya yi mata nono ya yi mata duwawu da sauransu duk bambanci ne na halitta wanda kayan aka baka nata ko ita nata naka aka bata ta kowa zai zama daban saboda haka sai mu yadda da bambancin ko tafi akan haka na'am mai Allah ya ce a ta gaba sai ko na zuwa walau sha ko wato Allah ya ce walau sha Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun muje وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون الله بدأ فيك وقالوا هذه أنعام وحرث هجر a ya ci gaba da ba mu labarin wauta ta wato mushrikai kafin zuwa musulunci Waƙalu suka ce hazihi amun? waɗannan dabbobi ne ga sunan waharsun da kayan noma hijirun mun mai da su haramun ne hijirun kenan mun tsare ba ci ba sha la ya ha, illa man sha zamihin ba wanda zai ci ba wanda zai sha sai wato sai wanda muka so bi za'amihim bi sariyawarsu wa an'amun hurrimat zuhuruha ko wasu dabbobin kuma suka haramta bayan su ba a hawa ba a dora musu kaya wa an'amun la yadhkuruna Allah alaiha iftira'an alai wasu kuma dabbobin suka ce ba ambatan sunan Allah yayin yanka su wai wannan duk sun tsara ne iftira'an alai kawai kage kagen su ne suka tsara suke haka sai jizihim bima kanu yaftarun Allah ya ce da sannu za a sakan ka musu da su kance suna yi na ƙarya suna kirkira zingina ma Allah to duk sanda aka bar Allah zaka ga dole a sami wani abin a kirkira kaga nan ana nuna mana wautar sai su ware wani kayan noma da kayan dabbobi su ce wai wannan hijir wannan an sha makarci shi wannan filani suna yi haya wani ba san addini ba sai ga a waba wata saniya ko wani sa rikake a ce wannan ba za a ce da shi ba ba kuma za a yi sadaka ba ba za a duk wannan abin suna ɗabbaka shi ce kaga la da amuha ba za a sayar a ci ba kenan, kuna ganewa sai wanda muka so wanda suka so din shine masu ainihin bautar gumaka kenan wanda wanda suke kula da gumaka nake so in ce sai su an ga dama he a basu saboda suna mugunke hidima sai suka ce wa amun hurri zuhura wasu kuma dabbobin sai a ce ba a hawan su raƙuma sai a ware a ce ba za a dora musu kaya ba ba kuma za a hau ba haka kawai sabar sabar za su ta tafiya wa na amun la kuruna malla alaiha wasu kuma ba a matan Allah sai a basa yi ta girma ya tsufa ya tsufa sai da ya faɗi ya mutu kawai to shine ba za a musu suna Allah kan shi ba in ya faɗi nan to a wurin su shiki na wannan kamar ya zama shi kuma kila wato Allah ne ya kashe shi kenan ko na gunki ne wa iyazu billah wannan kirkire-kirkiren da suke Allah ya ce da zihin bi makanu yaftarun sannan za a sa kama su da abin da suka kasance suna aikatawa mu je ayar da nake jin kila za mu tsaya kanta ko? a sauramin biyu مجھے وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالفة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم ce ma fi نعم وقالوا سكت ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ونسألكم cewa abin da ke cikin cikunan wannan a dabbobin namu khalisatu lizukurina in an haife su na maza ne kadai wa muharramun ala azwajina haramun ne ga mata su kuma ba za su ci su ba eh wa in yakun maitatan in kuma suka fito matattu fahun fihi shuraka to bihe su tarayya da mazan da matan bihe su ci da ya jizihim wasfahun Allah ya ce da sannu za a sakan ka musu da wannan siffanta rabe-raben da kashe-kashen da suke kai innahum haqqinahu hakimun alim lallai Allah mai hikima ne kuma masani ne wannan duk ana nuna mana ɗabi'a su da suke yi aya ƙarshe da suke na bayani. ne Allah ya ce قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين نعم الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم حقيقة waɗannan da suke kashe 'ya'yansu saboda wauta da jahilci ba da wani ilimi ba hasira sun yi hasara wa haramu ma zaƙa Allah suka riƙa haramta ma kansu da Allah ya azurta su da shi cha ba za su ci kaza ba ba za su sha nonanta ba ba za su hau ba wannan duk ba dai Allah ya halatta ba hmm? duk sun yi wannan ne iftira'an an Allah kawai suka kirkiri ƙarya suka jingina ma Allah Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza kade zallu haƙiƙa sun ɓata wa makanun mutadin su kasance masu shiriwa ba ma 'yan uwa a dunkule duk abina a ci ko a sha ko a sa na tufafi waɗannan ba mu da ta cewa sai abin da Allah ya ci da manzansa ba ka isa ka zo kawai ka kalli abu ka ce wani haram ba ne ba za a ci kaza ba ba za a sha kaza ba ba za a ɗaura kaza ba ba za a sanya kaza ba wannan aiki ne na jahilai aiki ne na mushrikai bai dace ba kuma har yau ana yin shi ba su harka da aljanu za ka ga suna wannan a haramta kaza sannan kuma su zai su halarta kuma wani abin da aka haramta ɗin to shi yasa sai mu hattara shi yasa ake kawo mana don mu gane Allah ka sa mu gane wannan wauta ta kai wauta mutum ya kashe ɗan shi da kanshi ɗabi'a ce ta mushrikai kafin zuwa wato kafin zuwa musulunci a musulunci ya zo ya nuna su kuma a yanzu ana yin hakan ta wata fuskar ta daban Allah ka sa mu dace lokaci ba zai ba mu dama ba ƙarin sharhi abinda muka faɗi daidai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki wannan addini namu ya taimaki masu taimaka masa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah ya gafarta musu kamar yadda aka sani yau aka yi jana'izar Alhaji Salisu Ibrahim wanda ɗaya ne daga cikin dattawa na unguwar Hotoro mahaifi ga umar wanda yake ɗan uwa ɗan uwa kullum ana tare da shi alhaji salisu tun da muka san shi banda taimako ma musulunci ba abin da ya iya hidima kullum yana nan gaba shine sai da ya zama shine wakin kwamiti ma na kungiyar izala ya zo a unguwar nan su ne suna cikin dattawa kuma da sa ido duk abin da ake yana nan kuma da kokarin tarbiyyar 'ya'yan shi kuma ga shi yau wanda ya je zai ga sakamakon tarbiyyar ya ganta shi yasa wajibi ga iyaye su tsaya su tarbiyyantar da ƴaƴansu su kuma ya'ya wajibi su sakan kama iyayensu da abin da suka ba su na tarbiyya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk